To sai dai kuma a martanin kungiyar yan uwa musulmi ta bakin kakakinta Malam Ibrahim Musa ta ko Musa ta batun da gwamnatin ke cewa Ibrahim Musa wanda shine babban editan jaridan Almizan ya shaida murar Amurka cewa basu ma gamsu da hujja da gwamnatin ta bada ba ganin cewa tun farko kotu ta yi fatali da wannan batu. magana da suka yi na ba malam kariya shi sa suke tsare da shi wata magana ce wata hatta a kotu ta Abuja da muka shigar da kara a kai an riga an watsar da wannan magana din cewa wannan abin da suke kira protective custody ba shi da wani hurumi ba shi da gurbi a cikin tsarin dokokin kasar Najeriya sannan kuma inda gaske suna ba shi kariya ne to me yasa lauyinsa ba su gane shi me yasa almajiransa ba su gane shi me yasa ba za a bari ya yi magana da jama'a su daga bakin shi ba don haka wannan ba kariya suke ba shi ba suna tsare da shi ne alhali kuwa sun san cewa rashin lafiyarsa tana cikin wani gadari sannan kuma ya za a yi da batun da antoni janar na tarayyar kasar nan ya yi cewa suna tsare da malam ne saboda sun ɗaukaka ƙara kaga kenan wannan ya nuna ita gwamnatin tarayya ta yi baki biyu ko a baya wasu kotunan najeriya da banan wajen ƙasar da suka hada kotun yankin yammacin afirka duk sun bada umarnin da a saki kwanon sambo da suke da ake zargi da almubazaranci da kuɗin yaƙi da ta'addanci kusan dalar amurka miliyan dubu biyu da ɗari ɗaya to amma kawai yanzu ma ba a sake shi ba to ko mai masana shari'a ke cewa ne game da wannan batu barista ibrahim muhammad gwari wani lauya ne mai zaman kansa a najeriya na ganin ma akwai abun duba game da rashin bin umarnin kotu da ake zargin gwamnatin buhari na yi. Ah, irin wayannan makamancin su ana yin shi ne lokacin zamanin mulkin sojoji kotu ta ba da umarni akan cewa a saki shi da suki na san ba su ɗaya ba su biyu aka faɗa ba amma har yanzu an kasa eh, sake shi ba faɗi ba ba da wani ƙwararren dalilin da ya sa ba sake shi ba kaga wannan an tauyewa mar hakkinsa ne tunda ba wai an ce wai a sake shi a sake shi gaba ɗaya bane an ce a sake shi a ci gaba da eh, bincike kuma zai zo ya zama akwai kamar wanda su tsaya mara a shoti ko kuma kamar irin wanda suka tsaya mara bonds haka din nan na biyu kuma shi Sheikh eh, Ibrahim eh, Alzazzaki an faɗa akan cewa a sake shi tunda laifin shi din ba wai ya kai har da za a ce za a tsare shi bane yanzu yana ɗaure shekara biyu idan an san cewa ya wani laifi sai a hukumantar a gurfanar da shi gaban kotu idan babu wani wannan kuma sai a ci gaba da sai a sake shi a ci gaba da bincike har lokacin da za a gufanar da shi din amma yau shekara biyu abinda tsarin kundin mulki bai yadda da shi ba yau gashi nan an tsaya ana yi wannan ai yana zubar da ah, kiman kasar mu Najeriya. Ba tuni bane ma dai kungiyoyin kare haƙƙin bani Adamu na ciki da ma wajen Najeriya ke kira ga gwamnatin kasar da ta saki jagoran yan uwa musulmi Sheikh Ibrahim Yakubu Izazaki kamar yadda ta saki Namdi Kanu jagoran fafutukar kasar Biafra. To ko me hakan ke nunawa a yanzu Dr. Aliyu Tilde wani manazarci ne a Najeriya ya ce akwai abin duba game da batun ci gaba da tsayar da suke da kuma Izazaki. To eh, na farko dai akwai bambanci tsakanin tsare zazzaki da kuma tsare eh, sambo saboda shi sambo eh, akwai zargin da ake mashi sannan har an kai shi ga kuliya shi kuma zazzaki an samu tashin hankali aka je eh, inda yake aka kama shi aka tsare bayan an yi harbe-harbe da kashe-kashe munana da sauransu to shi kuma ba a kai shi kotu ba to kaga wanda ba a kai shi kotu ba kuma a ce ana tsare da shi saboda lafiyarsa da wannan hankali ba zai ɗauki wannan bayani ba hmm. ni ina ga kowane laifi mutum ya yi a duniyan nan in dai a najeriya ne to akwai kundin doka da ake da shi a najeriya da ke magana a kan wannan laifin abin da ya kamata shi ne a ɗauki mutumin nan a kai shi kotu kotu ta fara bin bahasin shari'an nan har ta kai ga ko dai ta ce ya yi laifi ko kuma ta wanke shi daga laifi to amma dai a riƙe mutum haka sidda ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya